Yau a babban birnin taron Najeriya Abuja shugaban kasar Goodluck Ebele Jonathan ya kafa wani kwamiti wanda zai kula da asusu na musamman ƙarƙashin jagorancin tsohon hafsan sojoji na Najeriya janar T.Y. Danjuma domin tallafawa waɗanda tashe-tashen hankula na arewa maso gabacin Najeriya ya shafa ta fuskar sake tsugunar da su da inganta rayuwarsu da kuma dawa da martabar ilimi da cinikayya da sauran abubuwa dai na more rayuwa da wannan tashe-tashen hankulan ya wargaza a wannan yanki. Bayan da aka kaddamar da wannan kwamiti ne, ministan watsa labarai na Najeriya, Mr. Labaran Maku, ya yi wa manema labaru ƙarin bayani akan irin ayyukan da ake fatar wannan kwamiti zai yi da kuma dalilan da yasa aka kafa shi. Kuma yadda shi shugaban kasa ya yau, yana kira ga duka ya ka samu. Ah, mu tuna da 'yan uwanmu wanda suna wannan matsala Ah, kuma an riga an san mu ah, da kauna juna ah, an san mu da taimako ko da ma ba wannan lokacin ba to kuma yanzu ya kamata duka mu mu tashi mu san yadda za a yi a tamake su yawan mutane ba za mu ya sani ba a yanzu haka kila lokacin da kwamiti ta fara aikinsa sun je wurare da yawa na tabbatar wanda abun ta shafe su wasu za mu kara sani ko lokacin da aka set up lemon committee wanda suka zaga to amma da lemu committee da uh, presidential committee on dialogue uh, su ma sun yi zagaya amma kasan kowane rana abun tana karuwa so ba za a iya sani a daidai yanzu mutane nawa ya shafe su ba amma mutabatarin kwamitin ta fara aiki uh, mutane za su fito uh, su nuna kansu wasu da muna da uh, rahoto a kansu a kasa za mu iya mu sani amma yanzu ba zance ba za mu iya sani anihi ko mutane nawa ba to kamar nawa ake tsammanin ku gwamnatin tarayya za ta sa a cikin wannan asusu na wannan kwamiti a yanzu haka ba doka wannan decision ba ba zan iya sani ba yanzu to ganin cewa akwai wani kalubale da watakila wannan kwamiti zai iya fuskanta dangane da cewar wasu za su iya fitowa su nuna cewa lalurar wannan tashe-tashen hankula ta same su bayan ko bata shafe su ba mun tambayi mr labaran mako kowane irin mataki za a iya ɗauka domin a tabbatar da cewa irin wannan wannan lalurar ba ta bayyana ba to muna fata domin ai an ka samu sun san fitinan da muke a ciki sun san wahala da mutane suke yi ah, zai zama abu mamaki wani fita da ba same shi ba zai bada kan shi shawa shi abu ya shafe shi ba san hanyoyin da za a yi ba a tabbata irin wannan bai faru ba amma muna kira ga al'umma mu an san mu da tsoron Allah a san mu mutane ne masu ah, nuna kauna wanda yan umma da suka samu samu kansu a matsala muna kira ga yan kasa su tabbatar a lokacin aiki wannan kwamiti mu ji tsoron allah mu yi abun da zai tamake wanda sun samu kansu a matsala shi chairman na kwamiti ya yi magana shi jana danjuma ya yi magana wai kwamiti za ta doka matake daban-daban tabbatar aikin da za a yi an yi shi kan gaskiya an yi shi da adalci kuma su kwamiti za su san hanyar za su bi in mako ne ya zo yi yi ruduna za su yadda za Allah zai nuna shi. Ministan watsa labarai kenan Mr. Labaran mako yana tattauna da manema labaru a Abuja bayan da shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya kaddamar da kwamitin General Tiwa dan juma. domin tsara wani asusu na musamman da zai tallafa wa al'ummar yankin arewa maso gabacin najeriya da tashe-tashen hankula ya sanya sama da mutane miliyan uku suka rasa matsuguni da hanyoyi na rayuwarsu ta yau da kullum kamar da aka saba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya